ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم babu wanda ya fi zalunci irin wanda ya hana a ambaci sunan Allah a masallatansa, ya hana sallah da zikiri da karatun alkur'ani ya yi ta ƙoƙarin rushe su da barna a cikinsu ta hanyar ruguza su da hana yin ibada a cikinsu waɗannan masu barna a cikinsu babu abin da ya dace da su face su shiga waɗannan masallatai suna masu tsoron Allah. zukatansu suna rawa saboda abin da suke kai na kafirci da hana kange mutane daga masallatan Allah a duniya suna da ƙasƙanci da wulaƙanci a hannun muminai a lahira kuma suna da azaba mai girma akan hana mutane shiga masallaci